hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a shekara 1437 daidai da 22 watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 68 daga cikin jiran giyar kasusun karatun littafin hikmatun min tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarikh yana tattaunawa ne game da matsalar rigingimu da suka faru na sabanin fahimta da ra'ayin siyasa tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka shi na Hussein da samun Aliyu samun Abu talibin Allah ya kara masa ya shi da mahaifinsa rigingimun da sun yi tasiri kwarai akan mutanen da suka zo baya kuma har ta raba kan al'ummar da su ake cewa musulmi a yanzu babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen rabe tsaba daga tsakuwa da bayyana gaskiyar abin da ya faru da kuma tantance ma'anonin rigingimun da ake ainihin wato hujja da su wajen fatanci da zagin wasu daga cikin manyan bayan Allah na Allah ubangiji ya samu lafiya Zama masu wannan karatu idan ba su manta ba muna bibiyan wannan malami a da ke tantance mana bayanai dangane da shigohohi da 'yan bid'a suke kawowa 'yan bidi'a masu zagin sabai daga cikin 'yan shi'a rasu da ainihin wato khawarida da nawasi suna da bid'o'i na ainihin zagin sabai suna kafa hujja da wasu shigohohi waɗannan shubuhohi su ne malam yake bi yana kwankwaɗe mana su a ilmance ɗaya bayan ɗaya za mu tashi a inda yake cewa a su la'ashira. نهى عمر بن الخطاب عن المتعة ومتعة النساء متعة الحج ومتعة النساء وهما مشروعتان فكيف يحرم عمر ما أحله الله suna cewa umar ɗan khattabu ya hana musulmi yin mutu'a a aikin hajji ya kuma hana yin musulmi yin auren mutu'a kuma waɗannan abubuwa guda biyu shari'ar musulunci da tabbatar da su don haka ya za a yi umar in dai mutumin kirki ne wato ya dinga haramta abin da Allah ya halasta wannan shubha ce da suke yada ta a ko'ina kamar yadda muka fara bayani a ran cewa a cikin shari'ar musulunci akwai lafazin mutu'a yana zuwa matsayin istilahi a wurare yakan zuwa matsayin mutu'atul hajji kamar yadda aka ambata a nan shine aikin haji wanda aka fi da suna at-tamattu wanda mutum zai je umara bayan ya gama umara ya cire kayan shi na ainihin ihrami ya sanya kayan gida kuma ya zauna kamar mazaunin gida sai ranar takwas ga wata ya sanya ihrami ya fita zuwa ainihin wato sha'air na aikin hajji wannan shine tamattu'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da aikace da yi wannan aikin hajjin ba amma aikin hajjin da manzo Allah ya goyi baya kenan cewa sahabbai kamar da hadisi ya cikin bukhari sun da tafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro hadaya shi daga Madina sannan wasu sun koro wasu ba su koro ba aka zo wani waje sai yake cewa duk wanda ba shi da hadaya idan an shiga makka idan ya yi umara ya ta halluli abin ya ba su mamaki hankalin ya tashi saboda a jahiliya yin haka suna da aƙida ta cewa duk wanda ya haka to zai shiga cikin bala'i zai jawo shi? da dukiyarsa da danginsa bala'in da ba san iyakarsa ba da haka suka yi ta tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ta mamaki da tunanin anya kuwa ya fahimci abin da yake so ya gaya musu suna ce da shi ya rasulullah ana da kullu makka wa mazakiruna taqturu min al-mani yanzu nan sai mu shiga cikin garin makka azzakarin mu na digan mani mata muna saduwa da mata manzo Allah ya ce musu kwarai daga ƙarshe wani sahabi ya ce ya manzo Allah ka koya mana aikin hajji nan kawai mu taɓa shi ba manzo Allah ya koya musu aikin hajji gaba bayan gaba kuma yana yana cewa khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a hannuna ni ban sani ba babu mamaki wannan shine aikin hajji na na ƙarshe sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a takeice aikin hajjin tamattu'i manzo Allah ya ce umra da tamattu'i imma da aikin hajji sun shiga cikin junansu haka da haka ya shabbaka yatsun daman shi da nagunsa saka wannan shine aikin hajin da ya kamata mutum yi matukar ba ya kora hadaya ne daga wajen harami ba wanda da ya kora hadaya daga wajen harami da ya samu kanshi a cikin tarnakin cewa sai dai idan ya yanka wannan hadaya wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla Allah ya shirda na biyu kuma shine mut'atun nisa shine auren mut'a wanda bayani za a zo a yi bayani filla filla akan shi insha Allah na uku shi kuma shine mut'atun nika akwai mut'atun nika ko mut'atun talaq da abu ɗaya ne shine idan mutum ya saki mace ba wai sakin ta kawai zai ya kore ta ba a ka'idar shari'ar musulunci Allah ya ce wa matti'uhunna alal al qadari wa muqtari mata'an bil ma'rufi haqqan 'ala al muhsini cewa idan kun saki mata ku yi musu kyauta ku je da su daɗi ku rage musu ainihin wato bakin cikin wannan rabuwa ku ba su abin da za su rike a hannunsu wanda ke da wadata ya bayar a wadace wanda bai da wadata ya bayar da abin da ya sawwaka Allah ya ce wannan dole ne akan mutane masu kyautatawa da haka idan mutum saki mace sai ya samu gwargwadon halinsa abin yake ganin zai iya bata sai ya bata in mai wadata ne sai ya kawo gida ya bata ya bata kudade miliyoyi da mota da za a dinga mata haya ta dinga samun wani sai kashewa ko jari na kasuwanci idan talaka ne daga naira hamsin ɗari biyar naira dubu sabuwa hansai sababbin hijabai abin da ya kama gwargwado kowa dai ya yi daidai abin da zai iya abin da ya san cewa bai yi rowa ba da gwargwadon wadatar wannan sunna ce ta ainihin shari'ar musulunci kuma na daga cikin hikimomin musulunci wajen hana saki da domin ka ba za ka saki mace sai ka mata hidimar rabin miliyan su ba gara ka haƙura ba wannan rabin miliyan ɗin sai ka ɗauki kwata miliyan ka aure wata ita ko ku cigaba da zama ko na haƙura da suna samun musulunci bai san auren yana mutuwa yana daga cikin hikimar da musulunci ya kawo don haka waɗannan islahat ɗin guda uku su ne abin da yake zuwa da suna mutuwa. a nan babin yana magana ne a kan. kamar da za mu zo mu ji kisa cewa wai umar ɗan khattab shi ne ya hana mutu'a amma manzon allah sallallahu salama ya ba da dama kuma ana yi a zamaninsa awwalan malam yace na farko mutu'atul hajj mutu'a ta aikin hajj Wani naqulu sai muna cewa ala fardi anna umar akhta'a radiyallahu anhu fi nahi an mutu'atul hajj fa ba. Ya ce mu ɗauka cewa umar ɗan khattab ya yi kuskure da ya hana mut'atul hajj tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a ya goyi baya ya ce shine ma aiki hajjin da ya kamata a yi to daga nan kuma sai me sun makana ma ba fakana ma ba sai me dan Umar yayi wannan kuskura wannan nahnu la da ila isma da Umar dan mu ba ma cewa Umar ma'asumi ne daga kuskure ko ainihin laifi ko rashin dacewa da daidai bal kulu yukhti'u kama yukhti'u baqi sahaba cewa muke Umar yana iya yin kuskure kamar yadda sauran sahabbai ke iya kuskure hadha idza ftaradna annahu akhta wannan fa idan mun dauka cewa wannan magana cewa Umar ya hana yin mutu'atul hajji idan mun dauka cewa kuskure ce ani sabbi ibn ma'bad annahu qala li umar ahramtu bil hajj wal umrati ma'an yani mutamatti'a yace na cewa Umar nayi niyya aikin hajji da umara a hade wato tamattu'i faƙala umar sai umar ya ce masa hurita da sunnati na biyu ka dace da sunan manzanka sallallahu alaihi wasallam ba zai karfa muka hujja akan cewa umar abin da ya hana ba mutu'a wadda manzan Allah ya hana ya ce a ita aikin hajji bane wani a wata sura ce daban da zai bayanin ta fa za umaru yara anna hadhihi hiya sunna kaga umar da kanshi ya ce wannan ita ce sunna bal ba ma haka ba wa ma za hadha rajula wa lam yanfa ya yabi wannan mutumi ko bai hana shi ba wa ya ce da shi hudita bi sunnati nabiyyik ka dace da sunan manzanka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa an salim an ibn umar annahu su'ila an mut'atil hajj fa amara Salimu ya ce an tambayi abdullahi Ɗan umar babban malami a cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa game da aikin hajji na mutu'a sai ya ce babu laifi a je ai faqila la sai aka ce masa innaka tukhalifu abaka to wannan fatawar taka ta saba wa ta mahaifinka Umar dan shi kuma yana cewa kai qala sai ce inna abi lam yaqul alladhi taquluna mahaifina ba abinda kuka faɗa yanzu ne yake cewa kai ba inna ma qala ya ce ne afridul umra min alhajj ku dinga raba aikin hajjin ku da umara fataj'alunaha antum haraman wa aqabtum alaiha sai ku dinga sanya ta ta zama ita umara kamar kun haramta wa kanku ita kuma ku samu matsala game da ita wato kar ka je kai aikin haji da umara a lokaci guda shikenan kuma ba za ka ƙara komawa ɗakin Allah ka umara ba abinda umar ya hana ke yace ku dinga aikin haji a wani lokaci sai kuma kuma lokaci ku aiki ku aikin umara dan kada a bar ɗakin Allah babu masu mai dawafi abinda umar ya hana kenan kamar yadda shi Abdullahi yake fassara wa kad ahalla Allahu azza wa jalla bayan Allah ya halaka ya ka wa amila biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aikata haka falan ma aksaru alai da suka damu Abdullahi dan Umar da cewa a a baban ka fa tamattu yake hanawa sai ce afa kitabullahi ahqqu an yuttaba aw umar to kuma yaye ne wa ya tantanta abi littafin Allah ko mahaifina na Umar littafin Allah shi ya fi cancanta a fiye da kowa da aka Umar idan ya tabbata abin da ya hana shine tamattu'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi aikin haji ba za a yi da magana shi wannan ita ce aqidar mu wannan ita ce manhajin mu wannan shine tsarin da musulmi suke gudana kai. wannan kuma bai bada dama a ci mutuncinsa ko a kyare shi ko a aibata shi ba za a ce ba daidai bane Allah ya gafarta mashi Allah ya kara masa yadda amma dai na manzon Allah za dauka kaga wannan gashi daga bakin ɗansa Abdullahi Muhammad ina fata mun gane ma za kana muradu Umara idan to mai umar yake nufi da wata magana ta shi ta hana tamattu ya ce "Kanu muradu umar allah yu'arra baitin lahi anil umarati anil umarati fi yawmin min ayyamin sama manufan umar shine kada ya zama ɗakin allah ya tsiraitu daga umara a wani lokaci daga cikin kwanakin shekara ba innan nasa ba mutane sun wayi gari kanu idan kharaju ila hajji idan sun fita aikin hajji ya atamiruna ma alhajji wa hiya sai su aikin hajji tare da umra su yi tamattu'i ba da zalika daga nan kuma la ya atuna ila baitillahi ba za su sake kuma dakin Allah ba a rada umaru an ya hujju mufridina sai umar yake su nuna musu dinga aikin hajji shi kadai ila baitin ذلك ta baraka wa ta'ala bi umratin bi safarin مستقل daga nan kuma sai su sake yin tafiya ta musamman su kama hanya su tafi ainihin yin aikin umara shi kadai da sabuwar tafiya da sabon guziri hatta la ya baka baitullahi ariyan min al-khalq ka awaye gari babu kowa a dakin Allah abinda Umar ya hana ki fannahi min Umar radiyallahu anhu lam yakun nahi tahrim Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ba ya hana tamattu'i ne yana nufin ya haramta ba fa inna ma kana ra'ayin ra'ahu wani ra'ayi ne wata fahimta ce da ya gani wa zanna anna hadha al-amra afdal kuma yake tsammanin yin haka shi yafi wala yu'abu alayhi fi hadha al-amr wannan ba abun a zarge shi bane akai bal kad zakarna annahu lamma haddas ah, suddi ibn ma'bad mutamatti'an qala lahu Umar hudita li sunnati nabiyik mun ambata cewa ma umar ya yaba wannan mutumi mai suna as-subbi ibn ma'bad lokacin da ya aikin haji na tabattu ina fata mun gane wannan wannan dangane tamattu'i ke babu shakka aikin hajjin tamattu'i shine aikin haji na sunna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a karshen rayuwarsa inda yake a nan kasar za ga har malamai suna ba da fatawa cewa duka ɗaya ne a'a ba ɗaya bane jama'a ba ɗaya bane tsakanin tamattu'i da ifradi da kirani tamattu'i ya fi su falala mutum zai iya yin ainihin wato eh, kirani idan ya tafi da dabba ne idan ya tafi da dabba daga wajen hadaya yi yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi a cikin wannan yanayi sannan ko mutum da yin ifradi idan ya je makka a makare kamar irin yanzu yadda ake kai alhazai wani ba zai isa kasar makka ba sai ranar takwas ga wata ga ga shi da tsaya aikin umara daga nan kawai sai sa ihra musu sai ya wuce bila to wanda ya samu kanshi a irin wannan kuncin babu zai fiye ɗaya daga cikin biyu amma wanda ya samu kanshi a natse to aikin hajjin da ya kamata yi shine tamattu ina fata mun gano wannan Allah ya shirye shi saniyan na biyu mutu'atin nisa to ga asalin rikicin shine mutu'a ta mata ina ma'anar mutu'a ta mata shine yace innan nahaya anha sabata an aliyin radiyallahu anhu haisu qala ibn abbas radiyallahu anhu babu shakka hani game da mutu'a na mata ya tabbata daga sahabi aliyu dan abu talibin Allah ya kara masa yadda kamar yadda aliyu ya ce masa na abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa lamma sami'a annahu yubihu muta'atan nisa lokacin da ya samu labarin cewa abdullahi dan abbas yana halasta yin auren mutu'a sai aliyu ya ce masa mahalan yabna abbas dakata kai dan gidan abbas fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadnaha anha kai ba. manzon Allah da kanshi ya hana wannan aure da kake yi auren mutu'a kake ba da halarci a yi shi manzon Allah da ya hana wa mil humuri al-insiyya kuma annabi ya hana cin naman jakin gida malamai suka ce ba wai ana nufin a lokaci guda ya hana su ba a ana nufin yana nuna abin da ake ce ma dilalatul iqtira wato yadda ka san naman jakin gida haramun ne har abada haka kuma auren mutu'a yake haramun har abada duka waɗannan daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi sai ce wa kazalika hadith salama ibn al-aqwa haka hadisin salama dan aqwa annan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama harrama al-mut'ata ama awqaf cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya haramta auren mut'a a shekarar da aka yi yakin awqaf ita ce shekarar ainihin wato fatuhu makka kenan autas din sunan wani waje ne a can kasar ainihin hawazi bayan da aka tarwaba su a yakin hunain sai suka je suka taru a wannan waje manzo Allah ya aika musu da wata runduna karkashin jagorancin komanda mai suna Abu Amir al-Ash'ari suka je suka ainihin wato tunkar nan arna akai ba ta kashi daga baya ko manzo Allah ya fita da kai ya je ya bi sijin din ya je kewaye su bayan sa karkashe mutane har shi wannan ainihin komanda karanta littafin tarihul islam wa wafiyatul mashahir wal a'lam na imam al-hatim shamsuddin az-zahabi da littafin ainihin al-bidayatu wan nihaya da ibnu kathir da zaka samu wannan bayanai dalla dalla to a can ne manzon Allah ya saki haramta wannan auren mutu'a kamar da salama su dan akwa ya ainihin ruwaito muslim ya fitar da shi wa kadhalika rawa sabra al-juhani haka nan sabratul juhani ya ruwaito anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama harrama al-mut'ata amal fatih manzon Allah ya ainihin haramta mutu'a a shekarar fatuhu makka wa fi riwayatin inni kuntu azintu lakum Filistin, istimta'i minan nisa'i da na ba ku dama ku yi auren mutu'a da mata inna Allah qad harrama zalika ila yawmil qiyamah kusan da cewa Allah ya haramta wannan daga nan har tashin alkiyama to kaga inda yin shi'a suke da ainihin tadlisanci a cikin waɗannan babukan za mu gudu, za mu karanta wannan kadiyar ba za mu wuce ta a gurgure ba insha Allah za mu mata dalla-dalla da gwargwadon duk wanda ya ji to akalla zai iya samun bayyana akan me ya faru a cikin waɗannan littafan su bukari da musulun da makamantarsu akwai hadisan da suka wani halarci nan da kuma waɗanda suka zo suka nuna bayan halarci an haram amma ɗan shi a saboda ƙarya yake neman fitina yake sai ya ɗauko wanda ya ce a halarta ɗin sai ya ce ya yarda da shi wannan kuma sai ce bai da su kuma duka isnadojin iri ɗaya yi malaman iri ɗaya ne to wani irin karatu ke da wannan zama an ba san rai ba don su cigaba da danna 'ya'yan mutane da sunan addini wannan kawai shi abin da suke nema yanzu galibi yan iskan gari mai ke kasa shi'a ne. da suna yin zira suna ɓoyewa suna jin tsoro suna jin kunya suna jin na ƙasa yanzu kuma sun samu wani addini da ya ce musu babu komai ai falala ce kuma inda za ka gane abin karya ne da munafurci su manyan me yasa ba a yi da 'ya'yansu me yasa ba a yi da 'ya'yansu su manyan sai dai 'ya'yan talakawa da jahilan gari wanda ba sa abin da suke yi ba su ne za a yi da su za mu duk za ku ji bayanai jama'a dalla dalla game da wannan matsala biya aka yi har ta zama haka har ta zama aƙida ce bayan matsala ta fi ƙiru ta zama aƙida ce da ke mata dukkanin musulmai gaba ɗayansa a bangare guda da kuma 'yan shi'a duk duniyar musulmai gaba ɗaya duk wani mai danganta kan shiga ga musulunci sawa'un musulunci yake na gaskiya ko ko na bid'a ba a samu wasu da su karanta wannan abu ba ta 'yan shi'a babu ko sun bi a mutum babu wanda ya rasa ko yan ɗarika da suke cire gashin munkiri ba su ce daga annabi ba su dai kawai suna yi ne wani abu na su na sarrai su ba na ba ta fahimci wannan ko ba su rubuta suka ce addini na ci gaba da yi munafunci ne su irin addinin kirista ne su ba na Allah bane ba na manzon Allah ba za ka duk duniyar musulmai a cikin ƙwaryar musulunci mai fa'idin ɗin wanda kowa zai iya shiga inda yana kururuwa shi musulmi ne yan shi'a rafida su kaɗai ke wannan addini ba kuma wannan kamar da zamu zo mu ji karuwanci ne ba addini ba karuwanci ne duk kulli ma fi lafzil karuwanci min al-ma'a babu raki babu ƙari auren mutu'a karuwanci ne duk wanda ke sunanta karuwa idan ana shari'a musulunci a kama ta ko a kama sai an mai haƙi za mu zo mu ji wannan gaba ya guri da za a zuwa a ji sha. bari mun gama karanta abin da malai fara duk bayanai za su biyo baya ya aka yi mu bi shi takin dikin da gwargwadon abin da Allah ya sauke mana ranar tunowa dan wannan matsalar inda za a bade ta ne wallahi da ma ba wai kuri ko cika baki ba za a iya kawo littafi guda dubu da ɗaya akan wannan matsalar na ranke da Allah da ma waɗanda duk suka yi magana akan haramcinsa tun da kan tafsirai littafan hadisi littafan fiqh littafan tarihi littafan aƙida, littafan ulumul qur'an wanda suke magana musamman akan nasikh wal mansukh littafan da suke magana akan usulul fiqh da masail fiqhiyya littafai waɗanda suka kawo buhus na musamman akan mas'alar shurus na hadisai shurus na fiqh ga sunan burjik abran azma za iya kawo guda dubu da ɗaya inda ake cewa dare dubu da ɗaya ko to littafi guda dubu da ɗaya akan wannan za iya kawo su wanda dukan sun bai da cewa auren mutu'a haramun ne har abada kuma da maganganun su kansu a imanin yanzu ka je da magana sai na da aka fara guja kuma wannan magana ce da take cikin dafan musulmai haka take cikin dafan shi'a za mu gwamnati da take cewa na ali ya ce auren mutu'a haramun ne amma saboda su ci gaba da fasikanci da zina da 'ya'yan mutane sun ci gaba da halittawa har kuma ta kai ma sun halasta yin auren mutu'a da 'yan yara minor yarinya karama wacce bata kai girman mayin aure ba sun halarta wa kansu suna yin mutu'a da su dina na cikin tafansu jama'a Allah ya tsare fa umaru na ha anil mut'a fa kana maza to umar ya hana mut'a me kenan laifin ne yayi fa umaru radiyallahu anhu na ha an shay'in ha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya hana wani abu ne wanda manzon Allah ya hana wani ha an shay'in na ha rabbul izzati tabaraka wa ta'ala an umar ya hana wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana abu haisu qala yayin da Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun su mu'mine na kwarai suna masu kiyaye farjin su illa ala azwaji ba sa saduwa da mata sai matan aure aw ma malakat aimanu ko matan da suka rike su ta hanyar wato riko na bauta fa innahum ghayru malumi anan ba abin zargi bane dan mumini ya je ya kwanta da matarsa ko bai wata ba abin a zarge shi bane abin da ya daidai ne kamar ga wara a zalika wanda duk ya nemi wata hanya ta saduwa da mace wanda ya wannanci aure ya kuma wannanci bauta ta sadaka fa ulaika humul aduna Allah ya ce waɗannan 'yan ta'addai yan wuce maka da rawa wanda zai aje daduru ko ya dinga ainihin bibiyar karuwai ko ya zina da ainihin dabba ko ya yi wani abu makamancin haka ko luwaɗi ko maɗugo ko auren da ba na shari'a ba kamar auren mutu'a da auren shigari da auren muhallin auren kisan wuta wannan suna cikin famalin ta wara a bari har itin na yi ƙwarewa duk wata hanya ta neman biyan bukatar jinsi waɗanda ba waɗannan ba yana cikin famanita za wa ra'a zalika fa ulai ka humul adu fa sammahumullahu adina sai Allah ya ce ƴan ta'adda ne masu yin wannan Allah ya tsare mu daga doka Allah ta'addanci wa hum yastadilluna bi qaulillahi baraka wa ta'ala suna kafa hujja da faɗin Allah da yake cewa fa mastamta'atun bihi min hunna hunna fa'atuhunna ujurahunna fariba abinda kuka ji daɗi da su na mataye to ku biya su wannan da da kwaji da su dole wala jina alaikum fi ma tararkin bihi min ba'd farida babu laifi game da abin da kuka yarda a akan shi bayan na farin din bayan sadakin inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance masani ne ko mai hikima da suka ce wannan istamta'atu bihi min hunna auren mutuwa ke nufi wannan zamu zo mu ji shi ma tsabara genzayin ne a cikin ilimi ina fata da mahaifin shi za mu rubutu za mu ji wannan magana muna so mu gama karanta abin da shi malam ya faɗa ne ya taƙaita magana kwarai wanda ba za ta wadatar da mu ba irin yanayin da muke rayuwa musamman a yanzu wannan auren mutu'a yana tashi a cikin yan shi'a na wannan jama'a wanda duk bai sani bai sani yan shi'a yanzu da matasansu da dattawansu da manansu da matansu Inda suka haɗa irin da suke cewa husainiyya da nan idan suka haɗa wurin wasu tarurruka irin wannan tostocin nasu da suke yi to babu abin da suke yi wanda wannan da zace duk wanda ya gama da taimishi ko zai keɓe da ita su daidaita awa biyar kwana ɗaya kwana uku shikenan ya biya ta shi da duk wake na wannan sai su su samu gefe ko su je su kama hotel ko su shiga mota ko su kuya su ta abin da zasu su da lokaci kuma ya shikenan wannan aure ya kare babu gado babu idda sai ta je kuma ta kara bin wani wannan ne karnakarci ne jama'a wannan ya karnatanci ne ba addinin musulunci ne Allah ya riga ya haramta wannan to suna yin wannan a da suke kuma kamar yadda na ambata muku jama'a galibi daga cikin matasa abin da ke kasa shi ake ba wai suna kauna ahlul ba ne ko suna jin haushin sahabbai ko suna so a kwato kudus ko suna jin haushin isra'ila ko ba tare da gwamnatin saudiya ba ba duk wannan ya dame su ba su ma san me mahdi ba ba su ma san menene eh, dawowar shi ba ballantana wani eh, aƙida na raja'a ko a ƙi duk ba san wannan ba ba su iya mata da baki ba jama'a to da oga kwata-kwata ma da matsa da baki lantana mai biya to waɗannan da ke kai su ne, yanzu sun samu wani platform da ya halasta musu abin da za a cikin al'umma da ana kyamata yanzu lalata al'ummar mu har yanzu Alhamdulillahi, a arewacin najeriya nan cikin hausawa da fulani da makamantansu da duk sauran yarukan musulmin ƙasar nan galibi ana kyamata ana kyarda haka mutum baya iya fitowa da haran yayi ta kalla da kyau jama'a irin zina irin shan giya irin ainihin sata da makamantansu waɗannan kaba'ira har yanzu ana kyamata a ƙarashen ku wanda bi yake son a ganshi da mutunci ko da yana aikata wasu abubuwa irin waɗannan za ga yana koyewa to wannan da sauki dan babu abin da ya kai bayyana barna matsala in ana bayyana to an zama yahudawa kenan domin su ne Allah ya zarge su akan cewa kanu la hauna an munkarin fa'alu to za mu iya samun sakamako irin nan shine Allah ya tsine ma al'umma gaba daya ya fita batunta irin yadda mai wuce ya zama ba su da wani katabus a rayuwarsu suna samun kuɗi suna samun jin daɗi amma kullum cikin wahala suke da su yanzu ba wanda ya kai yahudu jin tsoro a duniyar nan tsoron za a kashe su tsoron za a lalata musu dukiya tsoron za a kai musu farmaki zuwa ga yadda isra'ila suke tsoron falasinawa su suna da nukiliya ba amma falasinawa da dutse suke da shi da gaba amma kullum tsoron suke saboda allah ya riga ya sanya musu arru'am tsoro a cikin zukatansu masu kuɗi ne suke da kina tattalin arzikin duniya amma za ka suna yau da gajeren wanduna kamar almajirai kamar yin gudun hijira za ka da gajeren wando da yan shingiri ma'ana zai iya moran arzikin sai dai ya mutu ya bari su ne ke da ilimin da suke sarrafa abubuwan duniya amma kuma ba su da ta cewa akan abin da za a yi abubuwan ma'ana su suke kiro da abubuwan da ake yayi din nan yanzu na'urori amma kai kuma sai ka juya na'urar kai musu raji ba yadda suka iya Allah ya riga ya tsine ma komai nasu albarka to idan muka ci gaba da yin abu irin na Yahudawa ba mu da garanti ma sai Allah ya mana za ka ba karamin bala'i bane bayyana barna jama'a alhamdulillah gwargwado mutanen mu suna da saukin bayyana barna saboda yanzu ko aure ka je kana nema in aka ce ai yarinyar ta taba tafiya shekara zuwa din da kyau ko ka ji kana son ta iyayen ka ba za su ba ta da cewa ba ko da ta je can ba ta magana da namiji ba misali amma za a ce kai yarinya ko shekara zuwa din da ke ba ai an samu matsala ga kai ma aka ce ai ana ganin ka a wuri iri kaza ko kana yawo da mutane iri kaza ko an san za ka taɓa yin harka iri kaza kai ma maka bakin daki ko da cewa ka to yanzu ya tuwa la a ungo ma suke kiran sallah kullum amma dai da kullum magariba na yi suke tafiya sabon gari ba sa dawowa sai sha biyu dare haka zai dawo da kwalbar giya a hannu amma ka san al'islamu duk ma kwamna to duk da haka mutane ba su kalli wannan hadisin ba bayan za su kalla <laughs> saboda ana girmama fadila ana son halin kirki a ƙasashen wannan kuma falala ce daga Allah to don haka duk da makarantar mutane wannan abun ana kyamar shi sai aka samu wani addini shi kuma ya halatta kuma yana fitowa yana cewa ma wai addinin annabu ne a zo a yi akwai falala kaga duk wanda dama yake neman inda zai fake wannan barna to ya samu gindin zama ba ka bari ba, ya samu gindin zama sai ya koma ya zauna a ci gaba da shantakewa da sunan wai ana bin annabi alaihi salatu wasalam to wannan yasa da dama ake samun irin wannan su da dama a cikin taho da suke suna wannan tattaki da suke wannan addinin matan mutane wahala tattaki din nan idan suka biyo hanya haka suke bi a ƙauye ƙauye mun samu shida daga mutanen ƙauyuka a nan hanyar faru da makamantarsu cewa idan suka zo kwana a ƙauye sai su nemi yin iskar gari zai zarba yan mata sai su alaya sai ga sunan muta kira kowa zai je ya shige daga da ya mutane sauran kuma za ka yi ba da labarin kullum ba haka cikin jama'a haka ake wannan bi'ara ake wannan karuwancin a cikin addinin shi'a da sunan musulunci ubangiji allah ya tsare to sai wannan aya ba hujja ba ce zan goyi bayani a kai ويستدلون بالقراءة فما استمتعتم به منهن إلى hunna مسمى فآتوهن fari ba, suna kan hujjar da qira'a cewa a kowane suke karantawa su abu dan masu cewa fa atun bihi min hunna ila ajalin Musamman da ƙarin cewa zuwa wani lokaci sananne ku ba su abin nan sakamakon su cikakke na ƙulu mu ko muna cewa in ji malam muhammad alhamis khamis inna hirƙira a ta zairu mutawatira wannan kira a ta yi tawaturi ba ta ba ta ba ce sabi wala ba ta cikin qira'o'in nan bakwai ba mata cikin goma fahiya qira'atun shadza qira'a ce take shadza ba abin aiki da ita bace ba a kafa hukunci da qira'a shadza wa hiya mu'arida bi qawlin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuma ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akana bi hadith ali am salama ibn al-aqwa an sab am sabra al-juhani abu ghairi sawa'un hadithan ali ne hadithan salama ibn al-aqwa ne hadithan sabratu ne ibn ma'abad al ko ko wasan su daban jama'a musulmi kamar yadda na faɗa wannan ainihin matsala malam Muhammadu al-khamis ya taƙaita bayani ƙwarai game da ita ba na ganin dacewar mu biye mishi akan wannan taƙaita bayani dole za mu ɗan tsaya mu sauke lamba don ƙarin bayani akan wannan matsala a da cikin bayan da muke so mu ƙara shi ne wannan matsala ta ainihin auren mutu'a abinda ake nufi da auren mutu'a a bisa yadda malamai suke ta'arifinsa shine mutum ya gama ce ta burge shi kawai sai ya je mata magana ya ce ina son mu yi aure daga yau din zuwa gobe 24 hours nawa ban biya ki ko mako guda sai su tsadance ya kawo kudin ya bata zarar ya bata wannan kudi aure ya kudu ba a neman shida, ba a neman waliyai wannan zancen da suka yi shi shine siga auren shikenan sai ta zama cikin hirzin auren shi zai yi duk abin da mijin aure aure sahihi yake yi da mace tsakanin shi da ita wannan lokacin na yi shi kenan auren ya ƙare sai dai in sun ƙara tajdidi sun ƙara renewing contract za su ci gaba da sannan idan ya idan ta gama yanzu karfe 8 ko karfe 8 da minti 1 za ta iya auren wani ma irin wannan auren ba maganar idda in ya mutu suna tare ba maganar gado haka ma in ta mutu suna tare ba maganar kuma alaƙar nasaba a ce yanzu ɗan shi da ɗanta sun zama ƴan uwan juna ba aure misali da haka in ta je gaba za ta iya auren wani wanda yake muharramin shi misali za ta iya mutu an da ɗan shi shi ma zai iya yi da yadda. kuma 'ya'yansu za su iya su ainihin auri juna kamar ɗan da suka sama a cikin wannan mutu idan an samu ciki sai kuma yana da wani ɗa na aure sahi za su iya auren juna in mutum mutu ne ba muharraman juna ba ne kacakuliyanci dai iri iri da ke ciki jama'a ba magana yin tibirai kawai pay as you go ba wani to wannan shine auren mutu'a adama to abu na biyu shine hujja da suka kafa da wannan aya cewa hunna bihi hunna fari ujurahunna fariba zani bayani daga mai aya take nufi zamu ji ainihin daga al-Imam malamin tafsiri me wannan aya take nufi shin da gaske ne abin take nufi kenan sannan hadisan da suke kafa hujja da su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halasta auren mutu'a za mu ji hadisan shin da gaske ne manzon Allah ya halasta auren mutu'a sannan kuma wanne ne na farko halastawa ko haramtawa wanne ne ya soke wani so nawa ma abin ya faru kafin mu je da nisa da gaske littafan da malamai suka yi don tabbatar da haramcin wannan abu akwai wani babban malami mai suna al'imamu mufiquddin ibn abu mansur abdullahi ibn muhammad ibn walid al-baghdadi al-hambali al'imamu abu mansur al-hambali wanda ya rasu jiranar shekara 643 kamar shekara 700 kenan yau da 94 kuma kawancinsu ga su ka lissafin kitabul hirzi wal muta'a fi bayani amril mahadi a kitabul hilzi wal min'a fi bayani amril mahadi wal mut'a yace littafin tsari daga fadawa cikin barna game da al'amarin mahadi da kuma al'amarin mutu'a kamar yadda ya faɗa a cikin mukaddimar littafin tambaya ce aka yi mishi akan cewa an samu wani zindike ɗan shi'a yana yaya ta aƙida ta rada'a cewa lalle lalle mahadi zai dawo yana nan a koye a wani kogo a samira wannan mahadi irin na 'yan shi'a yana nan tun ɗan jariri ne aka koyi shi yana nan yana girma yana cin abinci kamar da kowa yake ci kuma ƙarshen duniya zai zai kwace mulkin iyayen shi da kakannin shi kuma zai tono ma duk mutane da suka kwace musu mulki daga kaburbura ya musu haddi wannan malami ya zo na yi wuta wannan littafi sai ke malami ne irin na da da isnadi yake kawo dukkanin maganganu inda ba magana shi bane sai ya kawo da isnadi yake yace akhbarana fulan haddasa na fulan haka yake kawo su duk magani daga sai na ali daga suwa ne daga suwa ne gashi inda yake cewa fa inna wa amma su'alu an nikahil muta'a fa innahu nikahun batil wa kullu nikahin fihi ajalun muwaqqatin aw shartu talaqin aw furqatin fa huwa batilun la khilafa bainal ummati fi hadha a shafi na 72 kenan yace auren mutu'a da aka tambaya kan shi ce aure ne na banza duk wani aure da za a ce ga lokacin da za a yi saki ko sharaɗi game da saki yace wannan auren banza ne ƙarya ne babu sabani tsakanin musulmai game da wannan Hukumar mazhabu madhhabu ahli iraq wal hijaz shine karatun da malaman ƙasar iraq su abu hanifa kenan da malaman ƙasar makka su maliku da malaman ƙasar sham su auza'i da malaman ƙasar yaman duka karatun su kenan wa jami'u man dhukira anhu al ilmu min as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina alaihi daraja yace duk wani sahabi ko tabi'i ko tabi'it tabi'ina wanda ake ba da labarin ya karanta da addinin musulunci fatawa shi kenan cewa babu kyau wa innahu nikahun marhubun anhu aure ne abin kyama wa hukumun saqitun marfu'un hukunci ne wanda aka soke shi aka dauke shi wa inna ma kana ja'ilan mubahan fi awal islam gashi ya ta magana in ya zo magana sai ka ja ce akhbarana abu talib abdul latif ibn muhammad ibn ali ibn harrani bi qira'ati alayhi ghayra marra qala anba'ana ahmad ibn abdul ghani ibn ah, hanifa anba'ana ahmad ibn ibn al-hasan al-basri qira'atan wa abu mansur muhammad ibn ahmad al-muqri ijazatan قال أنبأنا أبو القاسم ابن بشرانة أنبأنا جعفر بن محمد الواسطي أنبأنا جعفر ابن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد القاسم بن السلام قال أنبأنا بن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المتعة منسوخة kaji karatu jama'a na gaskiya wane daga wane daga wane har zuwa kan tsari ya ce mutu'a an soke ta ya ce na saka har talaku wasu sadaku wani iddatu wal miras haka yake kawo dukkanin maganganun shi da isnadun jama'a littafi ne kankani ga shi za ka iya zama awa biyu ka karanta shi shafi ne tafa'in zuwa biyu wannan yana daga cikin alheran malam muhammad awal adam albani allah ya gafarta mashi a cikin babban maktabarsa ta ainihin ilimi ɗaya kenan ga wani risalatu tahrimi nikahil mut'a li abul fathi nasr ibn ibrahim al-maqdisi ash-shafi'i kaji wancan ba hanbali wannan ko ba shafi'i wannan ya rasu ya da shekara 470 yau kamar shekara 900 kenan da 47 kan shekara 900 wajen shekara dubu jama'a ba yau aka fara magana ba shi ma aka yi kawa da isnadi gashi nan ya ce barku zama shi kuma irin nashi kaɗan irin abubuwan da yake cewa ya ce bayan da ya ambata shi ma a mukaddima cewa an mushi tambaya ne game da ita game da mutu'a shine ya zauna ya ba da amsa yake kawo maganganu da isnadoji yake cewa wa an ana abul hasani علي بن أحمد قال أخبرني أبو علي الحسن بن حفص الأندلسي فيما أجازني قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرقسي قال أنبأنا عيسى بن عمر السمرقندي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بحران الدارمي السمرقندي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما anna ali radiyallahu anhu qala li ibn abbas naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an mut'atin nisa'i yawm khaybara wa an luhumil humur al insiya wanda muka ji daga bukhari irin shine keke da keke da isnadi tun daga kan malamin har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan yace wa hadhihi kulluha turqun sihah duk wannan hadisai sai dai kawo hadisai wajen guda goma sha takwas sannan fara wannan magana ya ce dukkan isnadoji ne masu inganci mutafila masu isnadi cikakke ila amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam sabita anin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sayyidina ali tabbatattu zuwa ga manzon Allah wa fiha ma yadullu ala butlan nikahil mut'a wa tahrimi a cikin waɗannan kaji karatu game da haramcin mutu'a da kuma cewa an hana wa fihi ma yadullu ala ruju' ibn abbas fi ma kana yurakhisu fihi wa man'ihi anhu akwai kuma bayani akan cewa ibnu abbasin da ake cewa da ya halarta yanzu ya dawo ya dawo da kan wannan fatawa ya ce babu kyau wa qad sabata ibnu abbasin an zalika bi kalami ali alayhi salam wa fi hadha dalilun liman bassarahu allah yace wannan hujja ta isa wanda Allah ya bude masa ido wa faqahu li dini wanda Allah ya sa ya dace da gaskiya wa istimalu amrillahi azza wa jalla wa amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sa ya riga daga tar yana aiki da magana Allah da magana manzo Allah yace wal'ajibu ajibu kullul adam abin mamaki jama'a annahu lam yujid nikahan mut'a illa man yatawala amiran mu'minina aliya babu wanda ya halasta mut'a sai masu da'awa suna kauna aliyu ita abin mamaki ne wannan bayan shi kuma ga hadisai daga gare shi kala kala sun haramta yace wa yuhibbuhu wanda suke cewa wai suna son shi fa kaifa tajazu mukhalafatahu ma'a zalika ya akai suka halasta wa kan saba wa aliyu da wannan magana Ya ce wa kullu man rawa anhu hadhihi riwayat fa ulama'u thiqatun yajibu ala jami'il muslimina tasdiqahum wa thiqata bi naqlihim wa bihim wa bi amsalihim na ilaina shari'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rasu magana daga gare shi mutanen kirki ne malamai ne masu ilimi waɗanda ta hannunsa a karɓo shari'a gaba ɗaya su ba wanda ya sai karanta maganganunsu wannan jama'a wannan abin da ake ce mane ghaidun min faidin Duk ne daga cikin kogi da ba gashi nan wajen shafi ainihin wato 128 wannan takikin wani babban malami ne a kasar makka shine ainihin wato al-ustad dr hamad ibn muhammad al-ansari hayya da yana raye malami ne a jami'ar islamiyya malami ne profesa ne na aƙida da ainihin shari'a musulunci a jami'ar madina hayya da yana raye tsoho har yanzu da muke magana da rayuwar shi Allah ya kara mashi lafiya hamadul ansari shi ya wannan takikin da ka jama'a ba sabuwar magana ba ce magana ce tsohuwa malamai sai sa faɗa magana a kai da ka ga wasu ainihin takardu da za mu yi amfani da su a nan gaba gare ni akwai ainihin tafsirin al'imamul kurtubi wannan za a ba mutane kowa a fotokofi kowa ya samu wato lokacin da na kai wasu karanta karance a can baya game da matsalar kamar yadda fara muku jama'a na karanta littafi akalla wanda zan iya tunawa a yanzu nake zaune zan iya tuna akalla guda 60 game da matsalar nan gaba a akalla sunan guda tsakanin tafsirai da littafan fiqh da littafan hadisi da littafan sharhohin hadisai da littafan aqida da sauran littafan musulunci wanda suke magana kan matsalar nan su magana ce guda ɗaya tabbatar da cewa an taɓa halastawa aka haramta aka sake halastawa aka sake haramtawa ya tabbata haramun har abadan abidina kamar da kotu da yake ambata a nan waɗannan hukunci ne guda biyu da suka zama gara'i wanda aka ce halal haram halal haram ya tabbata haram mutu'a da kuma alƙibla baitul maqdis ka'aba baitul maqdis ka'aba tabbas ka'aba da farkon musulunci ana kallon baitul maqdis a kuma ka'aba aka dawo madina aka fara kallon baitul maqdis aka ƙara kuma ka'aba ya tabbata ka'aba to haka wancan ma an taba halastawa aka haramta aka sake halastawa aka sake haramtawa to ya kamata kuma fahimci dama can larabawa suna da auratayya irin nasu na maguzawa da ka asali suna yin abubuwan su irin waɗanda waɗannan da musulunci ya suna yi to me sabon abu kenan shine haramtawa shine ƙari kan abin da suke yi da ina ba ta hankali wannan da ba da ka akwai bayanai anan da gaske zafin tafsirul imam al-qurtubi wanda a cikin ayar ya sauke ainihin masail guda goma sha biyu amma za mu karanta masail ne kawai guda kamar hudu daga ta takwas zuwa ta goma sha zuwa ta goma biyu guda hudu kenan ko wanda su ne suke da alaka da asalin fassarar wannan bangaren na aya fa mastamta'atun bihi min hunna fa ujura hunna farida a wannan aya ta da sai baya ga nan akwai kuma bayanan kamar da na gaya muku wanda na yi summarizing ɗinsu daga cikin ainihin littattafan da na karanta wanda suke bayani akan wannan harka tun daga kan ayoyin da suke nuna harancin mutu'a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna harancin mutu'a ijma'in malaman musulunci game da harancin auren mutu'a sa'annan hujjojin da yan shi'a suke kawowa kudasa na hujjojin da yan shi'a suke kawowa suke harasta mutu'a da shi da kuma amsa akan waɗannan hujjojin nasu da bayani akan cewa su ma limaman yan shi'a to sun tafi akan cewa auren mutu'a haramun wannan samari ne kawai a cikin shafi bakwai sai kuma za mu sake ɗaukowa daga cikin littafin sunan kubra na imamul shi kuma za mu ɗauko kan babu nikahil muta'a daga cikin littafin al-imamul a sunan kubra zai iya wakiltar duka sauran hadisan da labaran da tarihi domin a ciki ya kawo hadisan da bukari ya fitar da su muslim ya fitar da su ya kawo kuma ƙare-ƙaren bayanai akan makoma da matsayar wannan matsala to ya isa a yi dabdala a kan shi a karanta wasu abubuwa ‘yan uwa su ci kuma kasa da ɗauka a sajjala sai zama kowa ala basirata in ka tashi daga wannan za ka iya riƙewa ka yi jawabi a ko'ina a duniyar allah su game da wannan matsala ba ka da matsala saboda bayanai ne waɗanda suke na hujjoji waɗanda in ka kafa su to sai dai ma'aji ba ka turuwa dan dai shi'a waɗannan marasa kunya shi sa sai muka nemi ainihin kwafis wanda suke masu wasani saboda mutane sa da matsala da wasani ko dan ko da ka ba wannan shi a ya karanta za ka ba shi ainihin waɗanda suke ga yanar duk da suke da matsaloli an ba an yi musu wasani saboda kada a samu matsala jama'a ga shi za a ba mutanen masallacin nan kowa ya je a mushi kwafi rana ita idan an zo sai ka taho da ɗan kuɗi naira hamsin ko talatin sun isa sai a samu sai a ainihin wato a ainihin wato a ka samu ka rike ka karanta kuma ka bi littafin kuma za mu ambaci sunayen littafai a ciki waɗanda za su bayyana maka ainihin masajir da wuraren bincike waɗanda za su gano waɗannan magungun. zama ana fata mun gane wani. Allah mun gije samu dace za mu yi wannan ne saboda a yanzu da muke rayuwa muna rayuwa a ƙasa a yankin da ana yin wannan abu to bai yiwuwa kawai mu karanta shi mu wuce gari da muka zo magana akan nawasi ba ma tsawaita bayani a kansu don ba ma taɓa ganin irinsu ba ko iyayenmu da kakanni da suke yin ainihin cika cike da suke yi ranar ashura nasubanci ne amma ba su ma shi suke yi ba kaga al'amarin su ya bambanta na 'yan shi'a waɗannan su suna yi ne da matsayin aƙidar shi'a isna a shari'a da zagin sabai da tsine musu da kwashe musu albarka ubangiji Allah ya tsaye mu daga wannan bala'i a daga ta jama'a al-imam a cikin tafsirinsa al-jami'u li ahkamil Kur'an. quran wanda tafsiri na dama shi ya yi shi ne don bayyana hukunce-hukunce akwai tsare-tsare da malamai suke bi wajen rubuta a tafsirin alkur'ani mai girma akwai wanda yake zuwa ya tafsirin komai ma'ana yadda yake a matsayin musu'a encyclopedia na fasar alkur'ani irin da al'imamu ainihin ibn kasirin yayi irin da al'imamu dinil kasim ya yi a nan baya-baya irin ainihin tafsirai makamantan waɗannan shi ko al'imamu sai ya ɗauki ɓangare irin na tafsiru al-ahkam shi ya fi ƙoƙarin gudanar da hukunce-hukuncen cikin hukunce-hukuncen lugar arabiya hukunce-hukuncen makamanta waɗannan bai cika damuwa da wasu surutai daban ba tare da cewa lokaci ya yi suruta wannan su ne tafsirai na ahkam kenan irin da alimamu jassa abu jafar jassa ce ke aski a kamar quran da makamantansu akwai wanda kuma suke ɗaukar tafsiri sai zama su kuma sun fi kula da gharibul qur'an wato kalmomin alqur'anin suke fasarawa irin al-imam ragibuddin ar-ragibul asfani abin ta littafin garibul qur'an wal hadith wani kuma shi kuma al kawai yake kamar abul baqai al-ukbari ne littafin imla umman rahman fi i'rabi ayatul qur'an shi kuma qur'ani ya buga gaba ɗaya li aya bayan aya wajen sha takwas. wannan an gama malamai fa yanzu duk yanci da bugudun kawai ake kawai yanzu yanci da takardu ne da ainihin wato cutar jahili saboda yanzu ma jahilan su ma sun da yanci shi yasa ba irin na da wannan a cikin tafsirin Imam al-Qurtubi wanda ya daga cikin mu mu'tamadai a gun ahlus sunna duk musulmai suna ikimani da shi suna ainihin ko bayanai daga cikin sa saboda ingancin sa a cikin wannan tafsiri da yazo yana magana akan tafsirin qaulul lahi ta'ala wal musanatu minan nisa'i ko illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum musinina raira musafihina wala faman tasatu bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariba wala wala juna alaykum fima taradtum bihi min farida inna allaha kana aliman hakima Allah yace daga cikin matayen da aka haramta muku bayan an ce hurrimat alaikum ummatukum wa banatukum kaza kaza kaza kaza kaza sai kuma aka ce wal musanatu minan nisa'i da kuma mataye wanda suke da miji an haramta muku su akwai wannan fasara da kuma mataye katangagu wanda ba sa halatta gare ku mata auren ku bane an haramta muku su domin musina na ke zuwa da mace ne miji musina musina ta zuwa da mace kamammiya kamar da Allah yake cewa walazina yarmuna al-musanati nan duk wata kamammiya ita ce in ka mata kazafin zina ka samu matsala amma karuwa don ka ce mata karuwa banza ba matsala wannan dan dama tana yin ce ana ce ba ta katange kanta ba sannan mutina yana zuwa da ma'ana ainihin wato baiwa wacce aka ainihin yi mata aure ita ma ta zama mutina fa in uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma ala al min al-aba to anan shine wato matan aure wanda suke da mazaje sun haramta gare ku a cikin yadda uwarka ta haramta ka aure ta haka matan aure ma ya haramta ka aure ta sai ta rabu da mijinta illa ma malakat aymanu sai in mata aure kafira ce an je yaki aka ribato ta a yaki to yanzu ribato ta a yaki ya karya aurenta da zaran ta yi istibrai ta halasta ga wanda ta fada cikin rabon shi a ganima ya kwanta da ita ya sadaka da ita ne ma'anar illa ma malakat aymanu lahi alaikum ai haza lahi alaikum ko kuma faradallahu kitabahu alaikum wannan Allah ya wajabta muku wannan dokar a kuma ta karantawa da kataballahu alaikum Allah ya rubuta muku wannan dokar ya wajabta muku cewa doka ce wannan kar ka sake ka je ka auri mata aure kowace iri ce mata aure har baiwa tana na matsayin mata aure ko da mijinta sun samu ainihin wato bambancin status an yanta ta tufa sai an ba ta zaɓi tukuna kafin da zama ta daga igiya a sai Allah ya ce wa wahila lakum ma a duk abin da ya wannanci waɗannan lissafa lissafa lissafan kuma ya wannanci sauran abubuwan da aka lissafa a sunna cewa ba a aura to Allah ya halatta mu shine wanda abin da ya wannan ci uwa da ya da yar uwa da kanwa uwa da kanwa uba da hada yan uwa guda biyu da hada mace da kanwa uwarta ko kanwa ubanta da ainihin auren matan wani shine kamar irin nan da auren wadda ka sha nonon ɗaya da ita da auren wadda ka sha nonon ta waɗannan da aka ambata a ayatin take kafin wannan bakin kan izu din to waɗannan duka abin da ya wannan saka an halasta mu ya za ku yi an tabtahu bi amwalikum ku je ku sanya duke ku biya sadaki ku nemi mata ku aure su muhsinina ku aure mutanen kirki mata katangaggu waɗanda bayan iska ba ghairu musafihina kar ku zama masu yin zina musafi shine mai yin zina barkatai akwai kuma wanda yake mutakhidu akhdan mai yin zina daduro akwai wanda shi zinan shi asali ma'anar musafi shine wanda bai dama a cikin wani farji zai ɗiga maniyinsa ba duk farjin da ya samu zai ɗaya sadar da shi na akwata ne na kwatakwalli ne na musulma ce na kafira ce ba haushiya ce in yamura ce ba abin da dame shi akwai wanda haka yake Allah ya tsare duk inda ya gama cikin zari ko wando yana so ya san ne a cikin farjin to wannan shine musafi ba karamin dan ba bake na wannan jama'a to kar ku kasance masu yin haka a'a ku je ku auri mata ka tangabu wanda za ku aje su a gidajen ku matan ku ne duk sanda kuke da bukatar mu'amalar mata kun san da za ku ba wanda zai dinga tafiya yana yawon tambaye ne sai wanda ya gamu da ita ba gidajen karuwai ko ne neman mata a cikin wuraren da ake zuwa neman mata Allah ya tsare sai ce fa mastamta'atun bihi min hunna duk waɗancan matan da aka ce sun halarta gare ku idan kuka aura ta hanyar dukiyar ta ku. kuka ji daɗin rayuwa aure da su to ku biya sadaki sun ci sadaki shine ma'ana ayar kamar da zamu ga musu fasara daga malamai in muna fasara sauran lafazin fa atuhunna ujurahunna ku ba su abinda kuka yi alƙawari da shi na sadaki wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'di farida babu laifi ku ƙara musu wani abu akan abin da kuka yarjejeniya da iyayenta a matsayin za a bayar da shi a matsayin mene a matsayin sadaki babu laifi kenan ka tsara mata wata siyayya ka haɗa mata akwatin kaya ka sai mata mota ka kai ta makka ka biya mata kujera eh, jirgi da tafi dubai a je a yi siyayya duk wannan min ba da fariza ƙari akan asalin sadaki wannan ya halatta ina ba za mu fahimci wannan jama'a sai ya ce inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne kuma mai hikima to a ciki da ibnu da al'imamu abu abdullahi kurtubi ya zo sai ya ce akwai arba'u ashara masa'i mas'ala akwai mas'ala guda goma sha hudu don dama su yake ya kawo aya sai ya ce fiye arba'a kaza ko fiye kaza masa'i to anan ya faɗi mas'ala guda ainihin goma sha hudu ta daga ciki sai ya ce a samina ta takwas ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah da ya ce fa mastamta'atun bihi min hunna fa atu hunna farida al-istimta'u at-talaffuz ma'ana istimta shine jin daɗi na fata mun fahimci wannan sai fassara ma'anarta wannan ya fassara ya fassara sai ce a tasia na tara ikhtalafa al-ulama fi ma'anar aya malamai sun yi saɓani game da mai wannan aya take nufi wa qala al wa mujahid wa gairu al-ma'ana fi man tafa'atum wa talazzastum bil jima'i min nisai bin nikahi as-sahih ma'ana aya shine abinda kuka ji daɗi da shi kuka mura na jin daɗi da matan nan ta hanyar aure ingantacce fa ujura ujurahunna ku ba su sadakin su ay hunna fa idza jama'aha marra wahida in mutun ya kwanta da mace su daya faqad wajaba al-mahru kamilan ya wajaba a ta sadakin da cikakke in kana musamman idan an riga an faɗi sadaki. aw mahru mithliha illa musamman ko kuma sadakin tsararta in ba a tsada ba ma'ana aure ne aka zo aka yi dama shi shi shine rukuni mafi rauni a cikin aure sai zama an manta da shi ko kuma an ce za a biya bayan shekara ko ƙarshen damuna ko da kaka'a ko an biya albashi ko ina an shiga ratuti na misali ya zo kuma sai bai shiga na sai aka zo aure kuma bai yi daɗi ba ko ba kar kusan za a shi kuɗin ba amma kuma an samu saduwa aure to in dubu ashirin aka ce za a bata wannan kwanciyar kwaya ɗaya ta ci wannan kuɗin in ba a faɗi asalin kuɗin ba sai zama yanzu sai a duba to mace irin ta a bisa al'adar wannan yanki da irin wannan mutane nawa ne sadakinta? ta shine sai alƙali ce to mace irin wannan ko a samu limamin da zai faɗa ko wani mutumin da zai bada shaida cewa mace irin wannan mai shekaru irin ta ko mai ilimi irin nata ko mai kama irin tata ko mai nasaba irin tata sadakin ta range ne daga kaza zuwa kaza sai a biya ta sadakin ta shine ma'anar lalle lalle a biya sadakin su inda an kwana da su ina fata mun fahimci wannan shi ne sai ke cewa fa in kana nikahu fasidan idan auren kuwa bai dauri ba kamar a ce mutum ne ya aure kanwashi bai sani ba fa qad ikhtalafat riwayatu an malikin fi nikahi fasidi hal yastahiqu bihi al-mahr al-mahr al-masali aw al kana mara sayyan nan ma dai taɓa maganganu ga suna waɗanda ba su ne suka dabe mu game da ainihin wannan matsala sai ya ce ikhtalafa wa ikhtalafa al-ulama malamai sun yi sabani kan marratan ubihat wa nusikhat game da mutu'a sau nawa aka halasta kuma sau nawa aka ainihin share ta fa fi sahih muslim ana abdullahi qala a cikin sahih muslim abdullahi dan mas'ud yake cewa kunna nazu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laysa lana nisa'u mun kasance muna yi zuwa yaki tare da manzon Allah ba mu da mata fa kullu sai muka ce ala nastaghfi ya rasulullahi shin ba ma je a mana fidiya ba a dandake mai da ake wa ɗan akuya fana hana an zalika yace kan mai haka sun mara fasalana annan kihal mar'ata sannan ya ba mu izini mai auri mace bi saubi ila adalin mu ba ta ainihin sadaki na tiba zuwa wani lokaci fala abu hatim al fi sahih al abu hatim al-basti shine ibnu hibban Ya ce ƙaunuhun lin nabi sallallahu alaihi salama. ala taksi. ba ma yi ainihin fidiya ba Dalilin ala anna al-mut'a kanat mahadura qabla an ubiha lahum al-istimta dalili ne akan cewa ita mutu dama can ta kasance abin hanawa ne kafin a halarta musu walau lam takun mahzura da a ce ba haramun bace lam yakun li su'alihim an haza ma'a da babu dalilin da zai wannan tambaya da sai kawai daukar su aushen bari su yi mutu'a thumma rakhasa lahum fil ghazwi an yankihu hulmar marata bi thawb ila adlin musamma ila adlin summa naha anha ama khaybara a lokacin ya ba su izini suka je suka yi shekarar haibara kuma ya haramta sun ma'azina fiya amal fati sannan ya sake halastawa a shekarar fatu makka sun maharrama ha ba'a da salatin sannan a wannan shekara bayan kwana uku ya haramta ta kacokan fahiyar muharrama ila mulki yawa ta haramta hatta tashin duniya wa kala ibn al'arabi ibn al'arabi yake cewa wa amma mutu'atun nisa'i fahiyar min ibi shari'a mutu'a ta aure tana daga cikin abubuwa masu mamaki a musulunci لأنها أبيحت دم أنهل الساتة في صدر الإسلامي أفرق المسلمين ثم حرمت يوم خيبرة سنة أكهرم تارانا خيبرة ثم أبيحت سنة أكساكي حال الساوة في غزوة أوطات كما يدبك تقول ثم حرمت بعد ذلك سنة أكساكي حرم تاوة واستقر الأمر على التحريم الأمر انت تبتع كان حرمتي وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة الكبلة ba ta da ƴar uwa irin ta a cikin musulunci in banda alƙibla li'anna annan naskha tsara alaiha marratayn thumma taqarraba zalika dan ita ma an samu share hukunci su biyu daga baya kuma ta tabbata akan abu kwaya daya wa qala ghayruhu mimman jama'a turkal ahadith fiha wasu malaman kuma wanda suka tattara hanyoyin hadisai suka yi maganganu suka ce innaha taqtadi at-tahlilu wat-tahrimu sab'a marrat cewa hadisan suna hukunta a ce an halarta an haramta har so bakwai za mu zo an halatta an haramta an halatta an haramta har zuwa gaba bakwai za mu zo mu je da za a tantance wannan magana in Allah ya mu mako mai zuwa insha Allah wannan na fara karanto mana ne kafin mutane su samu takardun zuwa ranar yake insha Allah za a samu a nan a masallaci sai kowa ya samu ya mallaka saboda ya ainihin wato karanta ya ci abubuwan da suke ci kuma don za mu tsallake wasu abubuwa ɗalibai su je su ɗaya bayan ɗaya don nan gabana abin da ke gabana wani shafi da ne wannan fa tsabar samari ne na ƙarfi zama iyakar samar da za a iya kenan game da matsala za ku ya kai handa wasu ɗaya ɗaya da za a kai shi wata uku ana karanta. Allah ya tsaye za mu tsaya a nan saboda kurewar lokaci insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh